Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 60, 25 da kuma 16. A jamhuriyar Nijar za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a Nomad FM da LOL FM niya. Sai kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yemen. Za a iya kama mu a Alfa Radio da ke kumasi a ƙasar Ghana. sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Yau Juma'a 12 ga watan Afrilu shekarar 2019. Zara Aminu fage ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri da farko ga kanin labarai. Hukumar sababbin jami'an sojan da suka karbi ragamar mulki a Sudan sun ce suna shirin maido da mulkin farar hula a kasar a cikin shekaru biyu masu zuwa. rahotanni daga kasar kenya sun ce wasu 'yan bindiga sun sace wasu likitocin kasar cuba su biyu a mandera bayan da suka harba wani dan sanda da aka dorawa nauyin kare likitocin hallahira wata babbar fashewar bom ta ratattaka wata kasuwa da safiyar yau juma'a a kudu maso yammacin pakistan akalla mutane goma sha takwas sun rasa rayukansu wasu su arba'in 48 kuma sun jikkata kanin labaran kenan aka saurara A cikin shirye-shiryen namu na yanzu za ku ji cewa ministan tsaron Najeriya Mansur Dan Ali ya fito karara ya bayyana zargin hannun wasu sarakuna a hura wuta ayyukan kai hare-hare da kisan jama'a a jihar ta Zamfara. manyan 'yan siyasa waɗanda sun kai aiki wurare na shari'a iri-iri suna nan sun ƙarike sun to cikin zamfara an aza musu raunda kuma suna jagoranta jama'a kana so ka ce mana cewa su ba su san yadda duk za su yi ba su samun ma al'ummomin su zaman lahiya sannan za ku ji cewa gwamnatin jihar kaduna na jan kunnen masu kai hare-haren ramako da kuma rundunar 'yan sandan jihar sun yi bayanai yadda za a shawo kan hauhawa hare-hare a jihar bayan nan za ku ji cewa hukumomin jamhuriyar niger da hukumar ƙasa amurka mai kula da ci gaban ƙasashe usaid a takaici sun kaddamar da wani shirin yaƙi da talauci da samar da wadatar abinci a wasu yankuna uku na ƙasar. sai kuma shirin duniyar Amurka wanda Mahmud Lalo zai kawo mana. Amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Hukumar sababbin jami'an sojan da suka karbi ragamar mulki a Sudan sun ce suna shirin maido da mulkin farar hula a kasar a cikin shekaru biyu masu zuwa A wani taron manema labaran yau Juma'a, wani babban hafsan sojan kasar Janar Omar Zain Abadan, ya kuma faɗi cewa hukumomin sojan kasar ba za su miƙa shugaba Omar Albashar da aka hambara ba ga kotun duniya da ke neman sa don ya fuskanci tuhuma a kan laifukan yaƙi da na saba haƙoƙin bil'adama da kuma na kisan ƙare dangi. Masu zanga-zanga a Sudan da suka kwashe watanni hudu suna zanga-zangar adawa da shugaban mai mulkin kama karya. sun bijirewa wata dokar ta ɓaci ta hana fita da aka kafa jiya alhamis da dare bayan da aka tumɓuke shugaban ta hanyar juyin mulki masu zanga-zangar sun bayyana cewa su shugaba farar hula suke so ba soja ba rahotanni daga kasar kenya sun ce wasu 'yan bandaga sun sace wasu likitocin kasar cuba su biyu a mandera bayan da suka harbe dan sandan da aka dorawa nauyin kare likitocin har lahira. jami'an kasar sun ce suna kyautata zaton barayin 'yan kungiyar al-shabab ne da ke da alaka da kungiyar al-qaida mandera shine babban birnin yankin mandera a arewa maso gabashin kenya kuma yana kan iyakar Somalia da kenya Wata babbar fashewar bom ta ratattaka wata kasuwa da safiyar yau jama'a a kudu maso yammacin Pakistan. Akalla mutane goma sha takwas sun rasa rayukansu wasu su arba'in da takwas kuma sun jikkata. jami'an 'yan sandan kasar sun ce wani bom da aka dana a wani shago ne ya haddasa fashewar a yankin kwetta babban birnin lardin baluchistan wanda galibinsa 'yan shi'a ke zama ko suke hada-hadar kasuwancinsu haka kuma wasu daga cikin tsirarin kabilun yankin na cikin waɗanda harin ya shafa an kaddamar da bincike a kan harin don gano dalilinsa a cewa abdulrazak chima mataimakin sufeto janar ɗin 'yan sandan ƙasar nan take dai babu wanda ya ɗauki alhakin kai harin wanda ya faru a wurin kasuwa hazarganji da dama a baya an sha kai mata hare-hare kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ƙungiyar Taliban sun sanar yau Juma'a da shirinsu na ƙaddamar da hare-haren bazara na shekara-shekara da suke yi a Afghanistan. A daidai lokacin da haɗakar dakarun da Amurka ke jagoranta ke ƙoƙarin ganin an kawo ƙarshen mummunan yakin da 'yan bindigan masu zafin kishin addinin Islama wanda aka kwashe shekaru goma sha takwas ana yi. Farmakin wanda suka yi wa laƙani da alfath ma'ana nasara da larabci. ya fara aiki da safiyar yau a faɗin ƙasar da zammar kafa daular islama a afghanistan inda babu amurkawa a cewar wata sanarwa da yake masu sa ido sun ce wannan sanarwar wata muhimmiyar alama ce saboda mayakan a 'yan shekarun nan ba su tsagaita kai farmaki ba a lokacin hunturu kuma sun kai hare-hare a kan dakarun afghanistan da takwarorinsu na rundunar neto da amurka ke jagoranta Jami'an ma'aikatar tsaron Afghanistan sun yi watsi da wannan sanarwar ta kaddamar da hare-haren mayakan a matsayin farfaganda ce kawai suna mai cewa gwamnati ta lashe takobin cin galaba a kansu a hare-haren da take kaiwa da bazaran nan. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa a jiya Alhamis cewa shi bai san da zaman shafin yanar gizon Wikileaks ba bayan da aka kama wanda ya buɗe shafin na kwarmata bayanai wato Julian Assange a Burtaniya. Mutumin ɗan shekaru 47 da haihuwa ɗan ƙasar Australia dama a ofishin jakadancin Ecuador da ke birnin London yake ɓoye tun daga shekarar 2012 amma aka bankaɗo shi aka kuma ta sakiyarsa a jiya Alhamis yanzu haka yana hannun 'yan sandan Birtaniya. Kasar Ecuador ta ce Assange ya saba ka'idodin neman mafaka saboda ya ci gaba da yin katsalanda a harkokin wasu kasashe ta hanyar wallafa wasu muhimman bayanan sirri. A jiya Alhamis ne 'yan jarida suka yi wa shugaba Trump tambayoyi akan kamen na Assange inda kuma ya ce shi bai san komai ba game da wannan shafin na Wikileaks. Har ya kara da cewa wannan ba irin abin da nake da lokaci a kansa ba ne. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotannin namu. A baya-bayan nan ne ministan tsaron Najeriya Mansur Dan Ali wanda ɗan asalin jihar Zamfara ne ya fito ƙarara ya bayyana zargin hannun wasu sarakuna da hura wuta ayyukan kai hare-hare da kisan jama'a da kuma satar mutane domin karɓar kuɗin fansa da ya zama ruwan dare a jihar ta Zamfara. Wakilin murya Amurka Murtala Faruk Sanyina ya aika mana da rahoton. a baya-bayan nan ma ministan tsaro na najeriya mansur dan ali wanda dan asalin jihar zamfara ne ya fito karara ya bayyana zargin hannun wasu sarakuna a hura wutar ayyukan kai hare-hare da kisan jama'a da kuma satar mutane domin karɓar kuɗin fansa da ya zama ruwan dare a jihar ta zamfara wannan lamari dai ya ci gaba da jan hankalin manazarta lamuran yau da kullum har suke ganin cewa biri ya yi kama da mutum bashar altine guyawa shine shugaban wata kungiyar rajin kare haƙƙin bil'adama ta rundunar adalci kuma mai sharhi ne akan al'amuran yau da kullum. Manyan 'yan siyasa waɗanda sun kai aiki wurare na shari'a iri-iri suna nan sun ƙarike sun to cikin zawara an aza musu raunna. kuma suna jagoranta jama'a shin waɗanga al'amura duk kana so ka ce mana cewa su ba su san yadda duk za su yi ba su samun ma al'ummomin su zaman lahiya ko wani ne ka taɓa jin ya ce yau ɗan uwa na wani zo in jaka mu je mu tahi mu gabatar da wani korafi koke ga wani wuri inda ya kamata a diba muna kowa ya ja lizame ya ja amawali ga baki ne ya ruhe ana ran kai daɗe ana jijina ana na ana kasar al'ummomin jihar zamfara ana kashe su babu dare babu rana abin haushi ne a wani takaici mutanen zamfara shi gwamna ya faɗi su ne ke yi ma yan uwansu wanga al'amari ya ce akwai garuruwa guda goma duk ya lisa su waɗanda ya ce shina da buƙata. waɗanga garuruwa duka a shahe su daga zamfara ba wanda ya ce kala sannan yanzu baya baya ga akwai sarakuna guda biyu waɗanda ya sa jami'ai na civil defense su sun kaje sun haka musu gidajensu akwai sarakuna da dama waɗanda ainihin ana ana zargin su kwarai da gaske game da waɗanda abubuwa to sai dai kuma gwamnatin jihar ta zamfara ma ta tabbatar da wannan zargin inda ta ce tana ɗaukar matakai akan wannan al'amarin ta bakin kwamishinan lamuran ƙananan hukumomi na jihar bello muhammad dan kande a wannan zargin da ake na wa'annan mayan sarakuna da muka aka zama da su babu wanda aka zarga a cikinsu amma dai akwai ƙananan su wayanda a can ƙasa wayanda su ne canza wata a talaka wayanda hidimar tasa suna cikin wagga da nura ganin suna tare da su suna gudun kansu ke yadda abin da suka so su zan su suna gudun ba su ne suna ganin suna ita ke suka suna doke su sai su yadda da ba su haɗin kai kuma duk wanda mun ka samu da hannu ciki don kana gudun tsoron tsadan ta kan kashe su sai da abin da suka so duk mun saukar da su muna da sarki uku zuwa hudu wanda muka saukar game da wannan matsalar saboda ba ku da hujja ka ce ka goya dan ta'adda baya ana cutar da mutanen da ke shugabanci. Tuni da babban sufeto janar na 'yan sandan Najeriya ya ziyarci jihar ta Zamfara kwanaki biyu bayan bada sanarwar dakatar da dukkan ayyukan a ma'adinai a jihar inda kuma ya yi taro da sarakunan gargajiya na jihar tare da azumar samo bakin zaren warware kalubalen murtala faruk sanyin na muryar amurka a sakkwato nigeria a gaida murtala faruk sanyin na ganin yadda ake yawan samun hauhawa hare-hare a wasu sassan jihar kaduna gwamnatin jihar na jan kunnen masu kai harin ramako wanda ta ce ba zai taimaka wa zaman lafiyar jihar ba sannan rundunar 'yan sandan jihar sun yi bayanan yadda za a shawo kan hauhawa hare-haren a jihar wakilin murya amurka isa lawal ikra ya aika mana da rahoton ganin yadda ake yawan samun hauhawar hare-hare a wasu sassan jihar kaduna ya sa gwamnati jan kunnen mutanen da ke kai hare-hare musamman dai hari irin na ramakon da gwamnatin jihar kaduna ta ce ba zai taimaka wa tsarin tsarkake tsaro ba mai magana da yawun gwamnan jihar kaduna malam samun aruwan ya ce gwamnati yanzu haka ta gano hararen ramako ne ke mai da hannun agogo baya a bangaren tsaro duk wanda yana ganin cewa an masa ba daidai ba bai kamata ya ɗauka hukunci da kansa ba abin da ya kamata ya shine ya sanar da jami'an tsaro ya saurari shari'a akwai gwamnati a ƙasa akwai kuma jami'an tsaro amma idan kowa yana yin ɗaukan hukunci a hannuwarsa to gaba ɗaya abin zai rincabe ba ma za a samu masa salaha ba sannan kuma abin zai nuna da cewa duka bangarorin baki daya kowa baya zamar a karkashin gwamnati ko kuma karkashin doka to haka kuma rayukan mutane za su dinga salwanta tattalin arziki na manoma da kuma su makiyaya ko kuma mutanen gari wadda ba su ji ba ba su gani ba haka za ta dinga barewa shi yasa muke magana kullum da cewa zaman lafiya ya zama a bace wadda kowa ya kamata ya mata tattali domin sai da zaman lafiya shine ko kowa zai iya rayuwarsa da sa'ida To ko mai rundunar 'yan sandan jihar Kaduna ke yi wajen kawo ƙarshen hauhawar hare-hare a jihar Kaduna? DSP Yakubu Sabo shine mai magana da yawun rundunar 'yan sanda a jihar Kaduna. Farko kullum a kira da ita rundunar 'yan sanda take da al'umman yankin Kajuru shi ne da su taimaka wurin ba da haɗin kai wa jami'an tsaro na farko samar da bayanai ingantattu dangane da duk wani a mutum da aka ko rukunin mutane da ba a yarda da su ba a sauri a gaggauta a gaya ma jami'an tsaro. na biyu kuma a guji daukan doka a hannu na bangarorin biyu duka an yi masa abu kan ce shi zai je ramako a iya zama na amurka ba da hukuma daman ta shigo don samun tabbatar da yin a kan wa'anda suka yi zaɓe ba kuma kar a rika daukan doka a hannu. shi kuwa shugaban kungiyar fulani ta miyar ta allah karamar hukumar kajurin da ake yawan samun tashin hankali arda musa aliyu cewa ya su kan ba sa kai harin ramako amma dai ya kamata gwamnati ta ɗauki mataki domin kama masu laifi. da da yake karamar hukumar ta gaskiya da kayan da allah mutum ne wanda ke bukatar zaman lafiya mutane ne masu neman arziki mutane ne kuma wanda abubuwan sun faru da dama daga baya da kuma ta ne ba dauke ne matakin da zai yi nuna muku wannan abubuwan da ke mu dukan mu da ake faɗi fulani ne suke aikata wani abu ayyuka ta ruwan fulani gaskiya domin an mato ba ɗaya ba biyu ba an kashe masu fulani ɗari da talatin ba ba abin da aka karɓar hukumar ban da mutanen da ake ɗauka ɗaya ne kullum mu a matsayin mu na shugabanni muna kira a zauna lafiya. kana nufin ba ruwan fulani akan maganar zargin ramuwar gayya tarayya da ake ganin shi ke kawo rikice-rikice? don ina kan kuma makwabtan namu ai ko da ka musu tambaya za su ga maka ba hannun ga sinatarin da yake kalmar ka biyu gaskiya kuma ya kamata gwamnati ta duba daga wannan abubuwan da ake ta bincika ta tabbatar da cewa zuwa suke aikata na ayyuka domin a hukunta domin a samu zaman lafiya. yanzu yanzu dai an ɗan samu natsuwa a yankunan karamar hukumar kajurin jihar kaduna da aka samu tashe-tashen hankulan da suka yi sanadin salwantar rayukan mutane da 21 sana aka sace shanu guda hamsin aka kone gida goma a harin da aka kai a ranar litinin ta wannan mako da muke ciki isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a nigeria a gaida isa lawal ikara Hukumomin jamhuriyar Nijar da hukumar ƙasar Amurka mai kula da ci gaban ƙasashe sun ƙaddamar da wani shirin yaƙi da talauci da samar da wadatar abincika a wasu yankuna uku na ƙasar. Wakilin murya Amurka Sule Mummuni Barma ya aika mana da rahoton. Shirin wanda aka yi wa lakabi da Initiative Rights Day wani bangare ne na tarin ayyukan da hukumar USAID ta ƙaddamar a yankin Sahel. da nufin magance matsalolin al'ummomin waɗannan ƙasashe ta hanyar gwada masu hanyoyin dogaro da kai musamman fannin noma da kiwo lura da kyawawan sakamakon da shirin ya bayar a matakin farko ya sa ƙasar amurka amincewa buƙatar faɗaɗa waɗannan ayyuka a mataki na biyu alashi idi bara'u shine jami'in hulɗa da 'yan jarida a ofishin jakadancin amurka a nan nijar wani tsari ne wanda ke da manufar tallafa ma ƙasashe al'ummomi musamman masu fama da matsaloli da suka shafi cimaka samar da abinci wadatacce ilimi da tattalin arziki har ma da matsaloli na zamani da suka hada da tsaro domin su tunkari ayyuka na gina ƙasa na gina karkara wanda waɗannan ayyukan ne ka iya taimaka ga yaƙi da talauci da fatara da kuma rashin tsaro ma saboda bincike ya nuna cewa da zaman banza da matasa majiya ƙarfi ke yi shine ke haddasa wasu matsaloli da suka shafi kashe-kashe tashin hankula da rigingimu na al'ummomi. biliyan ko miliyar 315 da rabi na saifa ne kasar amurka ta kuduri aniyar kashewa a yankunan maradi zandar da talaberi ta hanyar wannan shiri da ke hangen tallafawa mata kimanin miliyan 11 a tsawon shekaru biyar masu zuwa ministan ayyukan jin kai alhaji lawan magaji ya yaba da wannan yunkuri na amurka amurka ba su wasa su amurka in ana yin niyyar aiki ana yin shi ne kuma tare da talakawa hannu da hannu suke yi babban abin da muke jira ga al'umma su kawo goyon baya saboda su amurka da suka bada wani gudunmawar tasu karo da sauran abubuwan yan uwansu ne da suka zuba aka kawo ma mutanen mu nan yan nijar su san da wannan wani bayin kokari ya baka dama ka fito daga daki kai aiki kuma kai kanka bakawa kanka dan in baka share kowar gidanka baka kallon gidan wani ta wani bangare shirin rice na matsayin wani matakin rigakafin magance matsalolin da ke zuwa al'umma cikin yanayin bazata kamar yadda shugaban tsarin dan nijar ya ci da dan nijar ali beti ya bayyana kenan za a ba su karhin da sani ne da abin hannunsu da yadda za su za su hangi nesa gamsa ko dan ko da matsaloli sun zo su da a shirye suke shine kenan muke so mu yi construire da wanga program na rise day wakiliyar hukumar usaid a yankin afirka ta yamma mai ofishi a kasar senegal madam liza franchet wacce ta zo ta kanasu domin kaddamar da wannan shiri ta jaddada aniyar dorewar ayyukan haɗin gwiwa da gwamnatin nijar don ganin an fitar da jama'a daga kangin rayuwa

Masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogonmu ya ce karfe 11 da minti 19 na safe ga shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. tun a tsakiyar watan maris din da ya gabata ne dai wasu jihohi da ke tsakiyar yammacin amurka suka yi ta fama da matsalar ambaliyar ruwa a jihohi da ke gefen kogin missouri irin su nebraska da missouri da south dakota da iowa da kansas lamarin da ya tilasta wa dubban mutane ficewa daga gidajensu wakilin murya amurka elizabeth lee ta ziyarci wani gidan gona wanda mazauna cikinsa suka tafka mummunar asara shinya mutanen da ambaliyar ruwa ta daɗe ta musu muhalli suke ji sai a biyo mu a cikin shirin duniyar amurka domin jin ƙarin bayani sunana mahmud lalo wani mutum mai suna rick effenbach kenan yake kwatanta inda gidansa yake wanda ambaliyar ruwa ta kace-kace da shi a jihar Iowa. Rick wanda ya kwatanta kansa matsayin mutum mai dauriya wanda ya gwagwarmaya iri-iri a rayuwa ya ce bai taɓa tunanin zai ga wani abu da zai ɗaga mai hankali ba. To amma wannan bala'i na ambaliyar ruwa ya kaɗa shi matuƙa. I've always been a pretty hardcore guy, you know, being in the military and, and uh, working with street kids. na yi gwagwarmaya da jaruman mazaji, na kuma yi aikin soja. da kuma gwagwarmaya da kangararrun yara a unguwanni amma wannan ambaliyar ruwa ta shammace ni sosai abu ne da na kasa jure mai Rick ya kara da cewa ambaliyar ruwan ta samo asali ne daga ruwan sama da aka tafka kamar da bakin kwarya da kuma rusa kankara wacce ta narke ta kwarara. Ba tare da yin wata wata ba a lokacin da lamarin ya faru an kwashe rick da matarsa da karnukansu a cikin wani kwale-kwale sai dai wasu dawakansa guda biyu ba su samu tsira ba a can muka bar dawakan a tsaye a lokacin da aka kwashe mu babu wanda ya san ko suna raye ko sun mutu wannan shine karo da biyu da rike dawo gidansa tun bayan da ambaliyar ruwan ta dan ja baya kuma gida ne da Rick yake matukar kauna. Ya ce mun sayi wannan gidan ne shekaru shida da rabi da suka gabata, bayan da dukkanin yarana suka girma suka kama gabansu. Nakan zauna a nan da daddare, daga kallon taurari suna kyalli, za ka ga karnuka suna sintiri. Saboda haka za mu sha matukar wahala wajen gyara gidan nan, amma dai za mu iya bakin ƙoƙarinmu. to tun dai a shekarar 1924 aka gina wannan gidan gona kuma wannan shine karan farko da ambaliyar ruwan ta mamaye shi a nan rick yana cewa ne dole sai mun kwaye gaba ɗaya dandamalin gidan mu kuma busar da bangon gidan hakan kuma zai yi ne idan har harsashi ko kuma foundation ɗin gidan bai lalace ba za mu sake shi kawai gaba ɗaya. a cewar rick a irin wannan yanayi baka sanin abubuwan da ka rasa sai ka tashi neman su ya ce ba za ka san mai da mai suka bata ba sai ka tashi nema waɗannan hotunan 'ya'yana ne mata a lokacin ɗaurin auren su ambaliyar ruwan ta kai har jikin bango kuma ta lalata su da kirin kudin da muka kashe ma wannan gida ya tafi a banza na kwashe makonni biyu ina ta kuka wannan lamari ne mai matukar wayar fahimta a nan bayan da rage ɗan kwashi wasu kayayyaki da zai iya ɗiba ya zama mai dole ya fice daga gidan har sai ruwan ya gama sauka yanzu haka yana zama ne a wani gida mallakar mai gidansa tare da matarsa da karnukansa guda biyar babbar matsalar da rick da sauran mutanen unguwarsa suke fuskanta ita ce babu wanda ke da inshorar da ke kare mutum daga ambaliyar ruwa saboda tsadarta rick ya ce yanzu abin da ya dogara da shi shine a hankali a hankali zai rika gyara gidan tare da taimakon abokanansa har sai gidan ya dawo yadda yake kuma aikin a cewar rick zai iya daukan kusan shekara guda ana yi masu sauraro da haka muka kawo karshen shirin duniyar amurka na wannan mako sai kuma wani jiko idan allah ya kai mu yanzu a madadin elizabeth lee da julie latest gresham da ta haɗa wannan shiri ni Mahmud Lalo nake cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. kuma sai kaɗan daga cikin saƙonnin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Attahiru Hashimu garin Yarima a Taraba, Najeriya, inda ya ce duk irin wayewar ka ɗan Najeriya babu matsalolin da ke bashi wahala wajen warwarewa kamar haka nuna bambancin addini, kabilanci ko son kai idan dai za a yi ta rasa rayukan talakawa ana lalata musu dukiyoyinsu babu dan uwanka ko kai kanka a ciki kuma ba za a raba ka da mulkinka ba ko na siyasa ko gargajiya shi shikenan idan jifa ta wuce kanka ta fada kan uban kowa ma kuma irin waɗannan mutane su ne kan gaba wajen zuwa ta'aziyya da jajantawa har ma da bada tallafi ga waɗanda bala'in ya afkawa bayan sun kasa ɗaukar matakin magance waɗannan matsalolin tun kafin faruwarta idan aka baka amanar jagoranci kada ka nuna bambancin addini kabilanci ko son kai sakonmu na gaba kuma ya fito ne daga sanusi ishak adam tudun wada a kano shi kuma ya ce salam voa hausa hakika matakin da sojoji sojojin kasar sudan suka dauka na hambarar da gwamnatin shugaba umar albashir hakan san bai dace ba domin hakan tamkar mai da hannun agogo baya ne game da fafatukar da alsar suke na samun sauyi a kasar sakonmu na karshe kuma ya fito ne daga usman shitu mahuta shi kuma ya ce asalamu alaikum voa hausa don allah ku bani dama don na yi tsokaci dangane da abin da ya faru a sudan cikin wannan makon da muke ciki inda sojoji suka hambarar da gwamnati shugaba Umar Hassan Albashir wanda ya kwashi kusan shekara talatin yana mulkin kasar baya fuskanci kazamar zanga-zanga a ko'ina a faɗin kasar bisa taɓarɓarewar tattalin arziki da tsadar biredi da gurasa. Babu shakka matakin da sojojin kasar suke ɗauka cewa za su kwashi tsawon shekara biyu kafin su gudanar da zaɓe domin baiwa 'yan ƙasar zaɓar sabuwar gwamnati hakan sam bai dace ba domin shekara biyu sun yawa cikin wata uku ko wata tara kuna iya gudanar da zaɓe. A gaida Hadiza Kyari da wasiƙun masu sauraro, kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma a takaice. takaice hukumar sababbin jami'an sojan da suka karbi ragaman mulki a Sudan sun ce suna shirin maido da mulkin farar hula a kasar a cikin shekaru biyu masu zuwa. A wani taron manema labarai yau Juma'a wani babban hafsan sojan kasar janar Omar Zain Abadan ya kuma faɗi cewa hukumomin sojan ƙasar ba za su miƙa shugaba Omar al-Bashir da aka hambara ba ga kotun duniya da ke neman sa don ya fuskanci tuhuma akan laifukan yaƙi da na saba haƙoƙin bil'adama da kuma na kisan ƙare dangi. rahotanni daga kasar kenya sun ce wasu 'yan bandaga sun sace wasu likitocin kasar cuba su biyu a mandera bayan da suka harbe dan sandan da aka dora wa nauyin kare likitocin har lahira jami'an kasar sun ce suna kyautata zaton barayin 'yan kungiyar alshabab ne da ke da alaka da kungiyar alka'ida Wata babbar fashewar bom ta ratattaka wata kasuwa da safiyar yau jama'a a kudu maso yammacin Pakistan. Akalla mutane goma sha takwas sun rasa rayukansu wasu su arba'in da takwas kuma sun jakkata. jami'an 'yan sandan kasar sun ce wani bom da aka dana a wani shago ne ya haddasa fashewar a yankin kweta babban birnin lardin baluchistan wanda galibinsa 'yan shi'a ke zama ko suke hada-hadar kasuwancinsu haka kuma wasu daga cikin tsirarin kabilun yankin na cikin waɗanda harin ya shafa masu sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma an jima idan allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin maryam dauda da ta taya ni gabatar da shirin sai Tadi Abije da ya hada shirin ya kuma ba da umarni. Da injiniyan mu na yau, Aidan Otku, Zara Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya.